tun bayan rasuwar darakta nura mustapha waye mutane 'yan midiya suke ta a akan menene sanadin rasuwarsa ko menene dalilin rasuwarsa amma har yanzu duk abin da zaka ji an faɗa a midiya hakikanin magana to canke ne domin za ga wasu suna cewa ai hatsari yayi ko kuma a ce kashe shi akai ko a ce ai an masa asiri ko samu ko jifa ko wani abu makamancin haka hakikanin gaskiya ba a samu cikakken tabbacin mai ajalinsa ba saboda yan uwansa da makusantarsa su ne za su iya tabbatar da me to kuma duk manema labarai sun same su a cikin alhinin mutuwarsa amma abu mafi rinjaye da aka tabbatar a kan sanadin mutuwarsa shine shi darakta nura mustapha waye ya kwanta salin alin lafiya lau aka tashi aka waye gari allah ya masa rasuwa wannan shine abin da ya farin jaye akan rasuwarsa sai magana ta biyu wayan da ake cewa ai ana waya da shi yana tsaka da waya bayan ya wayi gari lafiya yana magana da yan uwarsa an kira wayarsa yana waya a yanke jiki ya faɗi wanda daga wannan ne kuma sanadin azarinsa kuma dai kowanne ne daga ciki abin da ake fata ga mamaci idan ya yi ƙarshe mai kyau to an yi nasara sai dai a ci gaba da fatan addu'ar Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kyauta namu zuwan Allah ya sada shi da babban masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ba za mu kasa a gujewa ba tunda yanzu alhinin mutuwa ya fara raguwa zuwa ranar sadakar bakwai ko addu'ar bakwai insha Allah za mu kokari za mu binciko muku menene hakikanin labari na gaskiya ko tabbacin ajalin ajalinsa shin ya mutu ne yana kwance shi kadai aka waye gari ya rasu ko kuma wani abu da ake faɗa makamancin haka amma za mu so jin ta bakin shi babban abokinsa na kaniwood wato Lawan Ahmad wanda aka fi sani da Umar Hashim a cikin babban su na izzar su domin yayi yi mana ƙarin bayani akan menene ajalinsa ko me sanadin mutuwarsa ko wani abu makamanci haka. Ku subscribe subscribing ɗin channel ɗinmu don samun cikakken labarin.